da ɗari ɗaya ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na imamul bukhari na ga za mu tashi babi na ɗari da shida ina ga haka ne? yawon babi na ɗari da shida hadisi na ɗari biyu da tara wato babi na ɗari da shida babu la ya ƙulu abdi babu la ya ƙulu abdi wannan babin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam wato imam bukhari ya bude shi ne inda manzala yake bayani game da gyaran fadin kalmomi cikin kalmomin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara akan faɗansu kada mai bawa ya ce bawa na ya amfani da wannan kalmar na abdu a hausa kila dai nan gaba Allah ya haskaka dai mu ga wasu kalmomi za mu ya ne hausa suke amfani da su da larabci dai a ce ma bawa a mutum ya ce ma bawansa abdi to wannan kalman manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya yi gyara a kanta. Hadisi na ɗari biyu da tara hadisin sahihi ne, haddasana Muhammadu bin Ubaidillah, ƙala haddasani Ibn Abi Hazimin, an al’ala, an abihi, an abi horayrata radiyallahu anhu, an nabi sallallahu Alaihi wa sallam ƙal, manzan Allah ya ce, La ya ku ya ce, abdi bawa na da wannan kalmar na abdu amati kada ya amfani da wannan kalman ya ce mabaiwansa amati kullukum abidullah ai dukanku bayan Allah ne wa kullu nisaikum duka waɗannan matayen da suke ƙarƙashin ku ima'ullah dama bayan Allah ne to me zai ci da larabci wal yaqul gulami yace yaro na ba bawa na ba jariyati yarinya ta in wannan kalman ya mai girma ce um, wa fataya ko ya ce saurayin wajena wa fatati ko ya ce yarinyan wajena an gano wannan ko wato amma yi amfani da kalman abdu bawa bawa na to kada ya ce ya dai ce yaro na ko yarinya ta ko saurayin waje na ko yarinyan waje na haka zai ce ma bawansa an gano nan ko kaga gyaran kalma kenan mun faɗi cewa manzo sallam dama wani lokaci kan yi gyara akan kalmomi na sunaye da kuma inda ake farta wasu abubuwa mun tattauna ko kwanakin baya kan wasu kalmomin a baya sai babi na 107 babu hal ya kulu sayidi to an gama da manganan bawa ko kuma dai har yanzu ba a gama to shi ubangidan shi bawan ya ce ma ubangidan shi sayidi shi an ce mai bawan kada ya ce bawa na to shi kuma bawan fa ya zai ce ma mai gidan shi haka ne ko dan babin sai an hada su guda biyu sannan zamu gane dan me yafi kyau da malamai suke fadi akai hadisi na na 210 haka ne 210 حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أي wa أيوب وحبيب وهشام عن محمد duka wannan wannan riwayan sai Imam Bukhari da ya gugutsare sai daga kan Ayuba as yani fa tunda haka ga da Habibu da Hisham da Muhammad duk sai gutsare su kuma Muhammad bin Sirin ne fa amma sai kawo sunayen kawai ana bi hurairata ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah yace la yaqulanna ahadukum kada ɗayanku ya kuskure ya ce abdi bawana wa amati baiwata wala ya ƙolannal mamluku kada bawa shi kuma ya ce rabbi ubangiji na wa rabbati uwar gijiyata an gano nan kaga shi bawa an da ka mai bawan shi ma an da ki kalmomin da suke amfani da shi to dukansu ya za su yi balancing wal yaqul ce fataya saurayin wajena wa fatati budurwan wajena an gane ko ko yarinyan wajena yaron wajena yarinyan wajena ko saurayin wajena ga yanan dai wa sayyidi wa sayyidati an gane ko abin nan kad eh, sayyidi ubangidana wa sayyidati uwargi abinan ta a to me bancin ta ya ce ni kada a ce rabbi rabbati ya yawa to eh to Allah ya saka alheri shi an ba ana gyara ba an tattar ba sai ka karatun ba zai fita ba sayyidi shugabana haka ne ko sayyidati fa shugabana ita ma shugabana shugabata a a zazzaganci za ce mace idan shugaban mutum kaddara ya zama shugaban shi mace ce in namiji ne zai ce shugabana in mace ce fa yawa wadaki ko dai ta gwaranci amma dai an gana abin da nake son faɗa to haka nake nufi to don an haɗa to shine haka nake nufi to kullukum mamlukuna dukkanku an riga an mallake ku ne ai dukkanku mallakaku ne an mallake ku ne war rabbu Allahu azza wa jalla in ku rabbu ne to shine Allah madaukin sarki kaga shi bawa kai ubangida kada ka ce ma abdi wa amati bawa na ko baiwata shi bawa kada ce rabbi rabbati kada ya ce ubangiji na ko uwar gijiyata sai dai ya ce fataya saurayin wajena fatati yarinyan wajena di ubangidana haka muka ce ko sayidati to uwar gijiyata ko kalmar amma dai uwar gida ta kuma bai ba uwar daki yawa uwar daki ta oh, duk da yanda kuka gane to haka ake nufi to kullukum mamlukuna dukkanku mamlukuna ai an mallake ku ne warrabu Allahu azza wa jalla mutum kar ya ce ubangiji na ko uwar gijiyata ai ubangiji shine Allah subhanahu wataala wannan asalin hadisi na sahihi sai hadisi na 211 haddathana musaddadun qala haddathana bishru bin al-fadli wai da Allah wannan akwai ne bugun da bai sa fadlu ba ya sa shi al-mufaddal yawa na diba shi jiya na ƙara duba na bishir ba bin fadl ne, bin al-mufaddal eh, ku gyara shi da Allah masu bugu irin wannan duk kowanne littafin sai ka kowa dai sai ka samu gajiyawan shi na bi shi na maimaita shi ni ga bishir ba bin al-fadl bane ya kamata ya zama bunul mufaddal ne amfanin bugu da yawa yanzu irin littafin malam da manu jama da aka san dauki ya zama wannan bai ba wani lokaci tsohon littafi zai ka iske bugun shi ba cika samun matsalan wannan ba saboda yanzu masu buga littafan sun fi sauri ana nema a buga kofi kaza a samu abin da aka samu an wada Allah gyara mufaddal qala haddathana abu salama an abi nadra haka ne ko an mutau eh حدثنا أبو مسلمة أي نافذ إجبو نايتلكين إتو أبينام حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو س... أبو مسلمة سلمة نشي عفوا أبو مسلمة أنا أبي نضرة أم مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامرين shi babana ya ce mun tafi tare da wafad jama'an banu amir ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam wato dai duk shekara ta tara shekaran da Manzala Allah ya ta karban baki daga shekara takwas zuwa shekara ta tara ya ta karban baki sauran shekara ɗaya bar duniya ya ce mun tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine za ja'a a wal fath wa ra'aytun nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ana ta zuwa ziyara gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna aiki ya zo ƙarshe faƙalu shi suka ce an ta sayiduna ƙala a sayidullah suka ce ai kai kai ne ubangidanmu kai ne shugabanmu ƙalu wa afdaluna fadla an kunga da suka ce an ta sayiduna ƙala a sayidu Allah ba magana ta ƙare ba to su sun saba da kirari baƙi ne sun saba idan an je fadan shugaba ko sarki akan bi shi ne da kalmomi na kirari saboda haka daga zuwa sai suka fara an tasayyiduna sai mu zalla din ya taka musu burki ba a musu kirari irin kirarin da suka saba sai ce as-sayyidu Allahu in an ce as-sayyidu shugaba to ai shine Allah qalu to wasu bari ba to ai baki ne sabbin musulunta ne wa afdaluna fadlan duk kafi mu fadlan daraja ya babba dan babba irin dai kalmomin su wa zamuna qaulan kuma duk kafi mu kyauta mai badawa mai kyauta da ƙari kala mai riwaya ce fa kala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ƙulu bi A wato kaman kai ne ka ce mutum don Allah ka faɗi magana daidai kai ka faɗi magana da ta dace ƙulu bi ƙaulikum ku faɗi magana daidai ku wala yastajriyannakum shaytanu kada Shaidan ya sa ku karfin hali yastajriyannakum shaytanu kada fa Shaidan ya sa ku karfin hali ku faɗi magana ne daidai ku kada Shaidan ya ja ku ku yi ƙarfin hali to me yake nufi da kada ya ja ku ƙarfa, kada ya zama wajen kirari a wuce gona da iri shi yasa magabata za a ga littafin hadisi suna buɗa babi karahiyatu tamaduhi karahiyatu at-tamaduhi wato mafi yawan kirari zaka ga manzo sallallahu yana janyewa daga yawan san kirari saboda a kirari wurin yabo na kirari sai ka je ka fada mu haɗari shi kuma za sallam wajen kirari ya riga ya faɗi abin da yake so kai mai kirari da shi ka ce mushi ɗan saƙon Allah ɗan saƙo ne na Allah kuma bawan Allah shi shikenan rasulullahi abdullahi wa rasuluhu shikenan shi yafi son wannan kuma wajen kirari ga manzo sallam malamai suna tattauna kai suna cewa kada kai kirari ƙasa, kada kai kirari sama shi yasa yace qulu bi qaulikum ku faɗi magana daidai ku shi kirari ga manzo Allah at-tawassut ake yi ba a mushi kirari na ƙasa. kada a rena darajar manzo Allah soke darajar manzo Allah ƙasa. duk wata kalma da kuke amfani da shi ko mun tsawon zamani ka girmama wani to irin wannan kalman kada ka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya manzo Allah ba ya san irin wannan ba za ka ce manzo Allah his excellency ba don kana ce mu shugaban kasa ko gwamna ko honorable ba ah ko yin labai ba ko ranka ya dade waɗannan duka duka waɗansu mutane ne da wasu mukamai a duniya da ake ba mutane su manzo sallam ya fi ƙarfin nan so da haka in kana so ka burge manzo sallam ka yi abinda manzo Allah yake so to ka ban manzo Allah sallam a tawassut kada kai kasa da shi kada kuma ka bashi haƙƙin Allah kada ka bashi haƙƙin Allah a'a Allah ya ce walam ya kulla kufuwan ahad kaga larabci idan ka ce zaka ɗauki wahid da ahad ka tattauna akan su wallahi wani fili ne wanda zaka yi cikin nishadi zaka gane wato Allah shi ya isa ne yace ahad ahad ba wahid bane ba a ahad ba wahid bane ka farq fi lugha وفي الشرع هناك فرق بين الأحد والواحد بعدي بني ولم يكن له كفوا أحد من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم با الله بني so da kada ka bashi haka to waɗannan hadisi da makaranta guda uku waɗannan babubi guda biyu duka ingantattu ne sai dai suna daga cikin hadisan da malamai kansu ya zafi a kansu in kana duba littafai to nan ne fa an fa kai ruwa rana akan waɗannan hadisan ga su hadisai ingantattu kuma ga kan malamai ya zafi a kansu wanzu salam ya yi gyara a kan faɗin wasu kalmomi ba a ce komi ba amma akan kan an ce kuma ga hadisan ba wani hadisi cikin su wanda ke da wani ɗarɗar a cikin shi me ya sanya saboda ba ya ce kada a ce ma ubangida kada ka ce mamluku ya ce rabbi ko rabbati kada ka ce ubangiji na haka ne ko to amma a zahirin qur'ani wani ya nuna hadisi na nuna kenan ba a ce mu kowa ubangiji sai Allah amma tun daga qur'ani qur'ani da kanshi Allah ya ya jingina allantaka ga wasu ba kanshi ba ya jingina eh ba rabbiyam hani shi ba ba shi a cikin ƙur'ani ƙurni inda rabbika ko ba shi ha to zahirin ƙur'ani sai tabbatar da ga allantaka Allah ya jingina mu Kuma kuma shi a nan wurin munzala ya ce kuma hadisi ingantacci kada ka ce rabbi ko rabbi ba a jingina allantaka ai ba nan kaɗai Allah ya jingina allantaka ga wani ba umur ila ilahika undur ila ilahika allazi zalta alayhi akifa tun daga qur'ani to kuma gashin nan manzon sallam yayi bayani akan haka sannan a hadisin karan kanshi wanda ka kalli sama da ƙasa anan manzo Allah da suka ce anta sayyiduna sai ce qala as-sayyidu Allahu ko ba ka ce ba to amma a hadisin sama sai ce wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati a shi karan kanshi wannan hadisin karan kanshi da ke gabanka sannan ai akwai hadisin manzon Allah da ya bayanin tashin kiyama ba za ta tashi ba sai wasu abubuwa sun faru da yawa ciki akwai hadisin da ya ce an tali da ammata rabbata ga jingina rabbu ga wani sannan shi karan kanshi ya taba jingina mu kanshi sayyidu din ai ai ya taɓa cewa ana sayidu waladi adama wala fasra shi ya sanya rubutu akan wannan kai yi zafi wajen malamai ga nasoshi tun daga ƙur'ani da hadisi ingantattu ga waɗannan sai suke kokari tattara su shi ya sanya idan kana duba malamai za ga wannan ya kai nan wannan ya suka nan eh, irin sai ibn hazami sai ka shi littafin shi ma sai ga nan kusan abin da ya faɗa anan, nan mun kuma a can ya faɗa daban in kai istiqra na rubutun sai ga yana zafafa cewa ai haramun ne kawai duk da yake kuma sun yi tafaki akan abu daya as-sayyidu ba a sa mu sunan Allah as-sayyidu duk da nan ya ce as-sayyidu huwa Allah sun yi ittifaki malamai sun yi ittifaki baka ce ma Allah cikin sunayen shi akwai asayidu to wannan shi alhamdulillah to amma sauran da aka ce asayidu sayidu huwa Allah gashi manzo Allah karan kanshi ya ce mu kanshi sayidu ana sayidu walad adam wala fakhra haka ne ko to yaya za a yi a hada waɗannan abubuwan a aurar da su nasoshi na tunda duka ingantattu ne shin da nasu khaira da mansuhi ko ko duka ana aiki da su to in ka kalla zaka iske abin na da ban sha'awa in banda ko da ke koyi min hajar shi na zafafa cewa lallai duk waɗannan abubuwan ko da da aka ce kurni inda rabbika yace kawai shar'u man qablana ne ba aiki da shi In ba aiki da kaza ba aiki da shi to in an gama ba aiki da shi to manzan in wadace sharuman kabla nan da yace an tale da amata rabbata ba sharu man qabla ne a da yace ana sayyid walad adam sharu man qabla ne ai akwai hadisin tashi alqiyama ma da yake cewa kiyama ba za ta tashi ba har sai dukiya yayi yawa har sai ka samu rabbul mali da kanshi yace rabbul mali ubangijin kudi ah to ya to duk wannan ai ba sharu man na bane so da haka sai ga maganganun nasu a nan daban a can daban yi sa’ibin azam sai ga maganganun shi a nan daban a can kuma sai ga ya koma da yana abu da ya kwaci saboda haka wannan martaban da zaka ka an ce ba amfani da waɗannan kalmomin kwata-kwata duk da mazala nan ya kore su a ce ba amfani da su kwata-kwata ramun ne a amfani da su to wannan ra'ayin lama na lahu lama na lahu ba zai karu ba ba zai hujjan ba za ta yi ƙarfi ba wasu suka ce kuma a'a ana iya amfani da su amma ruhi ne manzala ne zai ruhi to ko Allah ne zai maka ruhi shi ma wannan ra'ayin zaka iya cewa la ma'ana lahu ma'anan da zaka iya karba su ne cikin ma'anoni guda hudu ra'ayi guda hudu nan biyun karshe amma biyun farko gaskiya ba su da ma'ana amma dai gurgurun fahimta ta ce zai yiwu in ka bude kai karatun kaga cewa eh za su iya samun shiga ba kuma ka duba ra'ayoyin malaman amma ni dan bakin gurgurdu abin duba waɗannan ra'ayoyin guda biyu ba su shiga ba za su shiga ba akwai wani suka ce ja'iz ne kawai abinda za a yi za ka rika cire alif da lamun ne sau da inda ka zo da sunan da ke wani suna na Allah subhanahu wa ta'ala ya zama zai amfana wani halittar Allah zai amfana da shi to ka cire alif da lam in ka cire alif da lam ya shiga to za ka kalli da ya ce kada ka ce rabbi ba arrabu ya ce ba haka ne ko in sunan Allah ne arrabu bil alifi wallami ar-rabb to in za a jingina mu sai a ce mishi rabb kawai haka ne ko Allah subhanahu wataala ya kalubalanci duniya ka taba jin wani wanda aka ce sunan shi Allah hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wani mutum an ce sunan shi Allah baka taba ji ba to amma ilah ka taba ji me yasa wancan da alif da lam wannan ba alif da lam suka ce idan ka cire alif da lam shikenan sunan Allah ne al-maliku amma ana iya samun sunan yaro maliku ga ga imam malik ma ai imam liman ne me sunan shi malik an gane wannan ko an cire me alif da lam in ka cire alif da lam to shikenan zaka yi amfani da shi ko kuma ra'ayi na biyu suka ce kana iya amfani da shi wani ka zai iya maka amfani da shi amma banda kai shi ma wani ra'ayi ne wanda za a yi dan karban shi wato kai kada ka ce ma bawan naka kai amfani da kalman abdu amma wani zai iya kallon bawan ya ce abduwa ne bawan wane ne ya amfani da kalman abdu amma kai karan kanka kai kada kai amfani ka nuna kamar kawo wani isa cewa wannan bawan ka ne a dunkule dai waɗannan hadisan haka suke kuma duka ingantattu ne manzo sallam yi gyara akan waɗannan sunayen to amma an samu wasu nassoshi da suka nuna waɗannan sunayen suna aiki ba ana ce mutum rabbul dar ubangijin gida rabbul mal rabbu kaza rabbu kaza to kaga wannan kai kake bada labari akan na ne ba shine ke cewa shine rabbu wannan abun ba sai suka ce babu komi an gano wannan ko to duk da yanda aka yi aka komo sai kokari ku duba yanda abin yake ni dai fahimta na fi gani yafi shine wato in ka tura alif da lamun zaka yi aiki da shi sannan kuma in za in zaka kira bawon wani ne ko dukiyan wani ka jingina mishi ba karan kanka ba zaka jingina mawa shi ma zai karbu an gano wannan ko to sai babi na gaba wato shi karatu dole sai kun sai an ƙara zama an maimaita shi mutum yayi muraja'a ya ya bi abin ya dan ƙara kakarawa kawai karatu haka guda ɗaya ya wadatar zai wuya ya wani wadatar yadda ya kamata babi na babu ar-rajulu ra'in fi ahlihi wannan babin ya maimaitu kuma zai saka maimaituwa zai kuma sake maimaituwa ma Imam Bukhari na da wannan dabi'an sai kaga wani hadisin yana ta maimaita shi saboda akwai wani gaba a hadisin wanda ke da alaka da babin wannan babi ne da yake nuna amana amana wato namiji akwai amana a kan shi wurin iyalan shi ba kawai ka isa ne kayi aure na babu wata amana ba a'a amana ce aure hadisi na 212 hadisin sahihi ne haddathana arimun qal haddathana hammad ibn zaid an ayyuba an nafi' an ibn umar qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace kullukum ra'in dukkan ku masu ciwo ne akwai amana da ke hannunku wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku za a tambaye ku akan amanan da ke hannunku fal amiru ra'in sarki ko shugaba mai kiwo ne wa huwa mas'ulun kuma za a tambaye shi kaga amanan shugabanci warrajulu ra'in warrajulu ra'in ala ahli mutum mai iyali amana ne iyalansa wa huwa mas'ulun za a tambaye shi kaga ya kamata ka san menene haƙoƙin waɗanda suke karkashin ka na iyalanka kuma kai bakin kokari wajen tsare su Allah ba mu ikon tsarewa wal mar'atu mace ra'iyatun ala baiti zawjiha me sa ido ne ita mace <clears throat> me sa ido ne a cikin gida kai ko mu na cikin gida wajibi ta sa ido kuma da ko ba na ta bane in ya lalace sai an tambaye ta tana da hisabi tsakanin ta da shiran tashi alkiyama a cikin gida duk ɗayan da suke cikin gida mace ko ta haife su ko ta haife su dole su sa ido to ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu ita ma za a tambaye ta ala manzala Allah ce ku saurara wa kullukum ra'in yanda ya bude hadisin da shi ya kulle kai dukan ku fa akwai amana karkashin ku wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkan ku za a tambaye ku akan amanan ku wannan kamar yadda muka karanta tun farkon karatun ne da zumunci da amana suna kofar gidan aljanna in dai baka cika su ka go shiga sai ka ga gidan aljannan ka ji kashin sai su juyar da kai su koma wuta in ka ci amana to ka faɗa ma lalura da yadda za a yi kada ka ci amanan kowa da yadda za a yi ka kalli zumunci ka tsare shi kokari ka san shi ka tsare shi ba ka ba za a samu lalura Allah ya kare mu sai hadisi na gaba a cikin babin hadisi na 213 shi ma martaban shi sahihi ne حدثنا مسدد qala حدثنا isma'il qala حدثنا Ayyuba. An abi Kilaba. an abi sulaimana maliki bin al-huwairi qala eh, malik bin huwairi yace tainan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kaga waɗannan hadisan duka suna zuwa kan wufud wufud wanda suke zuwa dai wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu shababa muna muna matasa shi shababa mai wanda littafin zaga ya kawo shabo ya ana shi shababa biyan da aka gama shab waye shab min shab matsala ce salafiya daga shekara nawa ne za a ce abin nan shab abin shekarun abin nan tashi na matasa a ce mutum matashi ne akwai martaba ta tufula akwai ta murahaka akwai ta shabab akwai ta bulu eh, ta balaga akwai ta dattijan daka akwai ta tsufa to ta hadibin shekarun kokari ne kawai akai waɗannan waɗansu ce eh, ana ce mutu shababa su ne yin shekara talatin zuwa arba'in wasu ce a'a in shekara sha shida zuwa talatin wasu ce a'a amma dai ba a da saɓani daga arba'in daga balaga zuwa shekara arba'in za ka iske nan ne ake tattake waje daidai shekarun yaya ne ta ce mashi ba matasa to sun zo suna shaba ba suna matasa mutaƙaribu na shekarunsu kuma ko da wani ya girma wani ba wani girma na sosai ba ne don girma na sosai shine mutum ya baka shekara goma amma mai baka shekara goma ba to kurkusa kuke an gano wannan ko amma da ya baka shekara goma a to ba kusa kuke ba an gano nan ko saboda haka sun zo fa kamna inda hu 20 lailatan mun zauna dare 20 shi wana shi Malik bin al-Huwairis hadisan shi suna da yawa kuma ingantattu ruwayoyin shi suna da yawa kaga nan sai ce dare 20 wanda kuma zaka ji ce mun kwana mun abin nan 20 kwana 21 to amma dai duka shi ma babu sabani akan kwanakin da suka yi bai ashirin da 21 ba sannan zaka iske riwayan <clears throat> tana zuwa sun zo akan nafar ne wata riwayan kuma ya ce sun je su biyu to shi ma na riwayoyin da kake ganin su a rarrabe riwaya ɗaya ce sun zo ba su da yawa ba su kai su goma ba kuma dukansu matasa ne amma da suka tashi bankwana mutum biyu suka je suka yi bankwana a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba shi malik bin huwairis ba yayi ta zuwa wajen Manzon Allah ba ne a'a ya ga wajen Manzon Allah ne so ɗaya kuma ya kwana ashirin da ɗaya da shi da wufud wa abinan yan jama'an nasu suka zo suka samu karatu na sati uku fa zanna an nashtahaina haina ahlina sai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wato yayi zaton cewa zukatanmu ya koma zuwa ga iyalanmu muna bukatan mu ga iyalanmu fas'alana amman tarakana fi ahlina sai tambaye mu wa muka bari a gida fa akhbarnahu muka bashi labari mai mata ɗaya ɗaya wanda an sama rana ana jiran sha'anin da ana kato duk matasa ne ga su nan sai malik bin hori ya ce wa kana rafiqan rahiman wato ruwan zaga wa kana raqiqan rahiman wato wato mun samu zalla mai taushin hali mai tausayi faƙala sai ya ce o ila ahalikum karatun da kuka samu na sati uku to ya ishe ku fa'allimuhum ku je ku karantar da iyalanku wa muruhum sannan ku umarce su in ka ji an ce ka karantas kai umarni kenan ka karantas ka sa ido iyalai in ka karantar da su baka sa ido ba a hop Allah ya taimake mu ai yanzu nan za ka yi sunan wani abu shi walle li za su walle nan ne abu ya rikice ga baki daya wa sallu kama ra'aytumuni usalli kuma ku yi sallah irin yanda kuka ga nake sallah mafi yawan karatun da suka yi su a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi karatu ne a aikace mafi yawan bakin da suka zo zaka suna samun karatu ne a aikace fa idza hadaratis salatu in lokacin sallah yayi falyu'azzin lakum ahadukum ɗayan ku ya miƙe ya kira sallah ya miƙe kira sallah wale ummukum akbarukum wanda ya fi ku shekaru wanda ya fi ku eh ya daren muku a shekaru to zama shine liman saboda karatun su ɗaya ne ai da karatun su ba ɗaya bane sai a ce wanda zai muku limanci to wanda ya fi ku ilimi a ce zama suka yi na shekaru suna karatu to sai a ce wanda ya fi karatu to shine liman amma sun zo ajinsa ɗaya shekarunsu makusan ɗaya Karatun karatunsu iri ɗaya ne mustawan karatun ɗaya ne da haka in an tashi to sai a kalli shekaru waye ya girma wani za a gama lamfigiwa ka suke tsarawa sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza so da ruwayoyin daban-daban suka zo za a ga wasu manzala ce ne wanda ya fi ku karatu to shine zai muku limanci to wannan ruwayan kuma wanda ya fi ku girma shine zai muku limanci wani hadisi hadisi ne ingantacce kuma ya zo da fuskoki da yawa a wabin da maganganu da yawa a shi Abinda ke da mahimmanci ku lura babin amanan kulawa da iyalai nan wurin irji'u ila ahlikum ya nuna mutum in ya samu karatu lallai ya karanta da iyalansa ba kokari bane ya zama kawai kai ka shahara wajen karantar da mutane amma iyalanka ba karanta da su ba karamin hadari bane ba karamin hadari bane duk yadda za a yi kai tsaye ka ba iyalanka karatu duk da muna cikin zamani mai cike da jarabawa yanzu idan ka ce ma matanka misali kai ka zauna ku yi karatu to ba kowace mata ce ma za ta gane ba in ka karanta wani nasi sai ta dauka hen ka shiryo cuta wato ka shiryo kana so sai nayi maka kaza nayi maka kaza nayi maka kaza in ga gama tana kallon ka ne yanzu sai ka karantar da mutum ɗalibinka ya karantar da matanka tafiya da shi sai ta ce ai malam ya ce nan ko malam ɗin sai ya zo ka koya mai to ta yadda da wannan amma kai tana ga ai kawai ina akwai dai wani abin da aka shirya ita dai wannan dama dai ana cutanta ita ba ba santa ma ake a gidan nan ba ba a santa ba a san yaya balantana ce ba ita dai bane dama ita ba a santa ba a san yayanta shi ya san ya ka dage an zo wani karatu wani wannan karatun zai yan da Allah ake yin shi na abu ya lalace to amma dai a san kaidan kada mutum ya kuskure ba iyalan shi da jahilci don abin da ake ciki ka ba iyalanka ilimi kuma tsakani da Allah muna muna da rauni a wannan bangaren da kuma ana ci gaba da raunin wanda ya fi gumama na baya yanzu kana iya zuwa yarinya za a baka auren ta wai a ce to amma za ta karatu ba fa ana so karanta da ita Allah bane kai wannan tabewa ne yan uwa don Allah Allah sa a cikin mu ba mai irin tunanin na banza inda mai shi don Allah ya cire shi wai mutum zai aure ya ai ta kafa mushi sharuɗa na banza da wofi shirɗa na banza yanzu ko abubuwan da muke muke ta wahal da kanmu lalura ta riga ta kama rayuwa ta kama sai an wahal da kanka kai akwati set goma kai kaza set kaza kai yanzu dan Allah nan kayan kai mata shi za ta sa ha abada wannan in ya shekara ɗaya ya shiga na biyu ne ya tashi aiki amma ka ga mutum ya tsuke haka za ga mutum ranar bikin shi ana gyara wasu bari ga ana yayi na yi kokari wallahi balayin kokari ne ya ji jiki hula ta kawo mushi kunni ya yi biji-biji in gaya maka za ka shi na taro bari ga za ka ɗauka wani da labarin ne bai da ko sisi ko sisi bai da shi kana ba shi ɗari biyu wallahi zai karba ɗari biyu zai karba ya sa alju ya shiru bai da komi to wasu abubuwa ne muke tsara maka mun ga maka marasa daɗi sai kuma ka ji wai ana ce maka wai za ta karatu me to kai mugu ne dama ba a yarda da kai ba ne duniyan me in ka ce yau gashi an baka ita ina littattafan da aka tsaya daidai ina aka tsaya a tarmiyyar ta addini ba za a yi maka bayanin kami ba in an turo kattun mata masu kawo ta irin yan aji bakwan nan zo suna tafi tankis tankis su kannun uwa ne yan aji bakwai bakwai da rabi to ba abin da su tsina nan sun zo gidan ba za su yi maka bayanin komi ba mene ina ina ka'imanta na ilimi yarinyar nan da ta karanta addini daidai ina ta tsaya ina zan ci gaba ba wannan alisafi abinda ake so to ga wannan kwanan za a samu maka abinci da ranar wannan ma da dare ka so za shi ma ka so malakuto mutu lan anram mafi so mutu a rika fesa maka a cikin abinci wannan ka tafi abinci da zoci za da ke nan lissafin duna ka rasa inda littafan suke ba a dandan ta gane Allah sai duniyanci kuma ga yanan iyayen ma ba su huta ba ballanta na 'ya'yan duk wanda ka taba sai wahala ta ishe shi ta sa shi gaba sai bakin bashi ya ishi kowa bashi ya ishi kowa tun ma yana rubuta littafin ma ya bace rigingimu sun haɗe sun rikice saboda haka wannan abin da sabon bukhari ya kawo irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum shine abin da ke da munasaba da wannan babin karantar da iyalai a wabinan da kuma sa ido akan sun yi aiki da karatun duk da yake malamai suna cire fiqhu da yawa a wannan hadisin hada da fiqhi da'wa raqiqan rahiman dinna ana so wajen wani. to ka bi a hankali ka bi a hankali in kai gatsar gatsar a duk irin da'awa ba wai na gidanka ba na kowace irin da'awa kai gatsar gatsar to ba za a gane ba kuma ka yi hakuri kada ka zo kana so yanzu nan kake so a yi yanzu nan za a gane yanzu nan dole duk waɗannan abubuwan sai an yi su ka yi haƙuri kai wata maganan za ka faɗa wallahi sai bayan ma ka mutu da shekaru a fara aiki da ita sai bayan ka mutu da shekaru ko kuma wani abu ya faru ko kuma kana da ran naka sai an jima sannan kwakwalwar ta rika ribasin kai kaza nan fa kaza ake nufi sai ga lokacin ne za a aiki da shi kai dai ka faɗa dan Allah ko shikenan magana ta ƙare saboda haka maganan kulawa da iyalai suna da muhimmanci kuma wannan riwayan yana daga cikin riwayoyin da malamai suke kafa hujja da shi akan cewa idan za a karanta za a yi mutane da'awa in sun samu ne to in an musu da'awa sun shiga addini a samu ne zauna a wurin ya ba su karatu na wani ɗan lokaci ko kuma in an je garin a ɗauko wasu a ba su karatu in sun zo sannan su koma garin su. domin da ya ce irji uku koma karatun da suka samu na sati uku ya ishe su kuma malik bin huwairis wannan karatu na sadiku ya koma sai da shekara hamsin yana koyar da shi sai da shekara hamsin yana karantar da karatun sati uku yo kai karatu ga manzo wasa ne ai ba wasa manzo Allah ya karanta da kai karatu na rana ɗaya ba sai da ta yi wa ballantana kuma ai ƙauyukansu na kusa da basara ne basara ta iraki saboda haka suna kurkusa da inda malamai suke sahabbai suke da yawa shi ma malik din tun da ya ga manzo Allah sallam ya zauna ya karatu ga manzo Allah sahabi ne to akwai kuma sahabbai jigajige wanda ma tun farko tun sallolin farko ma da aka fara yi sun zo garin basara sun zauna kuma suna samun wani abu na karatu a ciki a samu yan garin a koyar da su su je su koyar da garin su dan gari ya fi sanin hanyoyin da zai bi ko nan ne masallatai kada ka rika saba da ɗabi'an duk masallacin da ka je sai ka yi magana wani masallacin ka ji wala ka rusa musu tsari ka tambayi liman tukuna liman ya haskaka maka hadarin da ake ciki shi ya san masallacin shi sa abin da ke damuwa in ga wani masallaci sun hana kowa zai tsaya masa sai Allah kada ka zarge su saboda mutane da suke zauna a wuri ɗan wuri su suka sa abin da ke damun su wani in ya zo ya faɗo wata kalman billahi zai a shekara uku ba a warware ta ba ballantana a ci gaba da karatun gina wurin ya je ya jefa musu abin da kai kuma kana ganin da ka tashi kawai ko ina za ka yi magana din da zaka magana ka gaya mu liman in son samu ne liman din ka ya haskaka maka akwai wasu hadarori ka haskaka mishi abin da kake so ka faɗa ya haskaka maka koda kalma biyu uku na hadarin wurin to in ka tashi sai kai magana ka kula dan sai ka je kana so ka shirye da mutane ka je ka rusa al'amari an gano nan ko sai mu tsaya hadisi na karshe tunda na ga yana da alaka da juna zai mu shiga sabon babi sosai wanda zai bayani akan karatu mai cin gashin kanshi babi na ɗari da tara babu almar'atu ra'iya kaga shi mamaimaci ne muka karanta shi sai mu tsaya nan ku yi hakuri hadisi na 214 hadisin shi ma sahihi ne haddathana abu yaman qala akhbarana shu'aib ibn abi hamza an zuhri qala na salim an ibn umar annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya di manzal yana cewa kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyatihi dukan ku muke yaya ne kuma kowanne za a tambaye shi akan amanarsa al'imamu ra'in wa ho mas'ulun an ra'iyyati wato imam sarki ko shugaba mai kiwo ne kuma za a tambaye shi warrajulu ra'in fi ahlihi mutum abin mai iyali za a tambaye shi game da iyalinsa walmar'atu mar'atu mace ita ma mai kiwo ne za a tambaye ta fi baiti zawjiha wal khadimu fi mali sayyidihi karin da aka samu kenan kila mai hidima a cikin dukiyar mahaifin afwan sayyidihi shugabansa kun ga wannan hadisi Allah ya amfani kalmar sayyidu ko samitu ha'ula'i anin nabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan umar sai tsaya anan yace wannan tabbas na ji su wa ahsabun nabi sallallahu alaihi wa sallam qal amma ina da manzo Allah ya fado ta magana fa ita wancan kenan a sata baka. in an samu ta ruwaya ta karfafa shi shikenan amma na saman yace wannan naji wannan kuma ina zaton ya ce warrajulu fi mali abihi mutum a cikin dukiyan babansa shi ma mai kiwo ne wannan ya nuna dukiyan mahaifi bai halatta ɗaya amfani da shi yadda ya gada ma ba dukiyan ɗaya ne mahaifi ke da ƙarfin da zai ya halatta ya abin da ya gada ma da dukiyansa amma ɗa yi abin da ya gada ma da dukiyan mahaifinsa to bai halatta ba ba yadda ba sai da izini sai da izini dukiyan mahaifi na mahaifi ne ba na ɗa ba ne so da ka ɗa idan zai amfani da dukiyar mahaifinsa to sai ya sanar sai an ba shi dama an ba shi izini sannan ya yi kada ya ɗauka kawai dukiyar baban shi ne zai abin da ya ga dama da shi an gano wannan ko insha Allah abin nan sai mu tashi sabon babi kuma dama sabon karatu ne mai cin gashin kansa babi na ɗari da goma Allah ya kai mu gobe Allah ya taimake mu a yi haƙuri ya so ya kwace ne karatun za mu yi kokari mun samu hadisi biyu uku sai mu dakata saboda kada a samu damuwa Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wannan aikin gayya da aka ce ana da bukatan za a hadu a yi shi a da hali sai a yi kokari a halarci wannan aikin gayya <clears throat> duk ayyukan aka yi shela aka ce a fito to a fito din in babu hali kuma da uzuri to shi kenan uzuri abin kulawa ne a cikin shari'a wannan yanayi na azumi da ya zo ƙarshe kamar yadda malayi mana nasiha daga yau babu maimaici ko a ga wata ko kada a ga wata daga yau dai in ta zagayo rana ya ta yau azumi ya zo ƙarshe ko da ku rana ya ta yau ana azumi ko da rana ya ta yau ana azumi dai daga shi babu wani kuma maimaici wanda ba ma wajibi ne ba zai yi yiwuwa rana ya ta mutum yana can masu kaka sun zo sun tsaya kofar gida ya cika kuɗi Allah ya kare mu saboda haka mu yi kokari ramadana ramadana ce awa ɗaya a ramadana awa ɗaya ce na kwanukan goma ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara miƙewa mu ƙara jajircewa bakin gurgudu Allah kuma ya sanya adoyin namu su zama karɓaɓɓu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ya Allah shugabanninmu Allah ka taimake su akan daidai ka kame hannunsu daga zalunci ka ba su basira da hazaka da fahimtar yadda za su yi jagoranci mu kuma talakawansu Allah ka karɓi mana haƙoƙinmu da ke hannayensu wannan yanayi da ake ciki na jarabawa na wahalhalu ya Allah ka kawo mana ƙarshen shi Allah ka kawo mana ƙarshen wannan wahalhalu masu sana'o'i da 'yan kasuwa da ma'aikata Allah ka ba su mafita sauran marasa lafiya da aka ce ba ruwan kowa da su Allah ka kula da su Allah ka kula da su Allah ka ba su yadda za su yi Allah ka haskaka rayuwarsu wannan fitina kuma Allah ka sanya mun zo ƙarshen ta yanayi na damina da muka fara shiga Allah ya sa mun shiga wannan yanayi na damina da kafan dama cikin nasara kuma Allah ya kare mu daga fari da yunwa ya Allah Allah ka kare mu daga fari da yunwa Allah ka kare mu daga fari da yunwa Allah ka kare mu daga fari da yunwa malumanmu da suka rubuta malumman da suka rubuta wannan littafai da sauran littafai na gudunmuwa da suka ba daga addini da maluma da suka bi suna sharhi suna tattake waje akan nasoshi Allah ka saka musu da alheri Allah ka saka musu da alheri Allah ka saka kaburrukan su maluman da muke karatu wajen su wanda suka riga mu gidan gaskiya da wanda muke karatu wajen su Allah ka sa musu albarka Allah ka saka musu da alheri ka sanya mu zuriya albarka ya Allah ka sanya mu zama jarin addini wajen gina addini Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka bude kwakwalen mu ka haskaka mana da ilimi mai da ilimi mai amfani ƴaƴan Allah ka taimake su Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka haska kwakwalen Allah ilimi naka ne Allah ka ba mu ya Allah Allah ilimi naka ne Allah ka ba mu mai amfani ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله